wasu mawakan fulani kenan yayin da ake kaddamar da sabon shirin tada komatar makiya da gwamnatin najeriya ta kirkiro kuma aka soma kaddamar da shirin ajiyar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da suka rungumi wannan sabon shirin na nltp da yake kaddamar da shirin a gandun kiwo na gungushi mataimakin shugaban ƙasa yami usman banjo ya ce manufar wannan shirin daban yake da shirin ruga da ake mace ce kuce a kai wanda ya ce an kaddamar da shirin ne da ma magance tashe-tashe hankula da ke wakana tsakanin makiya da manoma inda ya ce kawo yanzu jihohi bakwai ne masu karungumi wannan shirin jihohin da suka hada adamawa benue kaduna Pilato, nasarawa taraba da kuma jihar zamfara the essence of the plan is that it is a collaboration between the federal government state governments farmers pastoralists and private investors in this plan the state government the federal government does not and will not take any land from any state or from a state or local government. No state can be forced to participate. I'm pleased to Note that Adamawa State has chosen to begin the implementation of the plan, and I must congratulate the governor of the state. Shi kuwa jawabinsa mai masaukin baki gwamnan jihar Adama Ahmadu Umar Fintiri ya yi amanar cewa shirin zai kawo ci gaba ta fannin zaman lafiya, bunƙasa kiwo na zamani da kuma samar da fahimtar juna. It is not surprising that adama State is showing unprecedented political will and support in words and in deed to the actualization of this noble objective, being itself one of the victim states of the farmer had a crisis. Muna godiya da maraba da wannan sabon shiri da aka damar a wannan jiha kuma gwamnati a shirye take ta tabbatar da ɗorewarsa domin a samu zaman lafiya da kuma ci gaba a cewar gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri. I'm aware that the NLTP is a home ground strategy with the main aim of modernizing the livestock industry to create a conducive ecosystem within gazetted grazing reserve in seven selected states. Abdulhamid Imam da ke zama babban sakataren kungiyar Fulani ta tafi Fulako a jihar ya ko bai na fatan su nema kamar haka. Sabon tsarin da aka kawo muna jiran su su zo su koya mana su zo su nuna mana mu kan mun gode musu da duk abun da suka kawo mana don in suka kawo mana sun ga a kasan waje zai yi amfani tunda suka ga a ƙasan waje zai amfani kuma zai bunƙasa eh, kiwon mu a nan to mu dai muna roƙo Allah ya sa a kawo mana mu ko muna roƙo ƴan uwana su riƙe wannan abin tsakanin su da Allah mu yi wannan abin don zai mana amfani to wai koya makiya da ke ruga suka ji da wannan sabon shirin ga mali ta bakin ibrahim maya balwa da kuma adamu mamman durgol ka hangol na hangol bo min tawi min gidi min pini min hangol bo min astata hangol min dura min min dura hami asa ɓiɓɓe amin ma garan dura allah ɗo mo hokku en jonde jam ni wannan shiri da aka aka fito da shi muna murna da shi kyakkyawan murna idan wannan abu ya tabbata to abun du zai mana daɗi saboda wani yamutsi da wani tashin hankali duka zai sauki ka gani yawwa mu fatan da muke tun dai da abun ya zo na haka ne to muna muna fata Allah taimaka mana duka gaba daya to sai dai kuma yayin da ma ke kaddamar da wannan sabon shirin wasu shugabannin al'umman bace ma da kuma bata a karkashin inuwar babbar kungiyar feni da bate sun ba wasu kasidu da ke kira ga gwamnatin ƙasar da kada a yi amfani da irin wannan shiri domin fifita wasu ko kuma kare muradun wasu al'ummu wanda yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya bambanta shirin da shirin roga ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya